لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجين إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لذلك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyu ga watan muharram bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas. wanda ya daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya allah ya ƙara raya ma a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة wannan shi ne majalisi na goma sha takwas ɗin Allah ya yadda za mu tashi a akan alƙa'idatu sabi'a ko haka ne za mu tashi a akan alƙa'idatu sabi'a ƙa'ida ta takwas daga cikin ƙa'idojin asma'ullahi ta'ala wa zai karanto mun ƙa'ida ta farko asma'ullahi ta'ala kulluha husna na'am wa zai karanto ta biyu asma'ullahi ta'ala a a'lamun wa awsafun na'am kaida ta biyu to ta uku fa ita ce mai tsawo أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل وأن أنت أكثينا تقولوا دلالات الأسماء على الذات كو والصفة تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام إتتي تمي تهدو تبير أسماء الله تعالى ها آه، لا مجال للعقل فيها كو إتتي تبير تشد أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين ya kamata a ce dukkan mu mun haddace wa'annan ha ina fatan za a haddace ko idan mun karasa na bakon nan kafin mu shiga siffofi wannan na suna ne sai kowa ya karanto min insha Allah ina fata an gane <laughs> eh kuma wace a gudu ba <laughs> eh bace kuma a gudu ba Allah ya samu dace malam yake cewa al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala al-ilhad shine karkatar da sunan Allah subhanahu wa ta'ala daga asalin ma'anarta zuwa ga wata ma'anar da bata kunsa ba ina fata an gani shine abin da ake kira al-ilhad kalmar ilhad a harshen larabci ana nufin almailu karkatarwa shi sa Allah madaukaki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ku kyale waɗanda suke karkatar da ma'anar sunayen Allah zuwa ga wata ma'anar da ba abin da ya kunsa ba za a saka musu da abin da suke aikatawa to wannan ka'ida ta bakwai al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala karkatar da sunayen Allah maɗaukaki zuwa ga wata ma'ana da sunan bai kunsa ba ina fata an gane to wannan shi ma ka'ida ce da ake gano sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ba sunan Allah ba yanzu misali sunan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke nuni zuwa ga ma'ana daban aka fassara shi da haka Allah maɗaukaki yake cewa arab yana daga cikin sunan Allah ko to sai nasara suka ɗauki sunan Allah sai suka ce al'ab ko faɗa, ko wannan yana daga cikin sunan Allah kaga an karkatar da wani suna zuwa ga wata ma'ana daban an fahimci matsalar ko kuma malaman falasafa filosofas, illatul fa'ila ko al'illatul fa'ila illar da ke samar da abu shine yaren da suke amfani da ita yanzu akwai inda Allah kira kansa da wannan suna a Qur'ani babu sannan banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da wannan sunan babu to sun karkatar da wani ma'ana zuwa ga wata ma'ana kamar yadda wato mushrikai suka yi ishtiqaqin sunan Allah sai suka sa sunan gunkinsu lata da uzza lata da uzza to uzza daga aziz sai suka mai da shi uzza ina ba ta an gane to wannan sunan da suka ce uzza kaga sun ɗauko shi ne daga sunan Allah suka karkatar da ma'anarsa suka ce uzza to kaga shi ma wannan an karkatar da asalin al'azizu zuwa ga me al'uzza kaga an karkatar da ma'anarsa to wannan shine babin da malam yake so mu fahimci matsalar da ake karkatar da ma'anar sunan Allah zuwa ga wata ma'anar da Allah ba shi yake nufi ba ko a sanya masa wani sunan da ba shi ya kira kansa da shi ba amince matsalan sai malam ya fassara mana me ake nufi da al-ilhadu sai ce huwal mailu biha shine karkatar da sunan Allah amma yajibu fiha akan abin da ke wajaba a cikin sunayen Allah wa huwa anwa'un shi kuma karkatar wannan nau'i daban-daban ne al'awwal nau'i na farko an yunkira shay'an minha aw mimma dallat alayhi mutum yayi inkarin wani abu daga cikin sunan Allah ko kuma abinda sunan yayi nuni zuwa gare sa min as-sifati wal ahkam na daga cikin siffofin Allah da kuma hukunce-hukuncen da siffofin ta misali Allah maɗaukaki ya ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun Allah maɗaukaki ya ƙara faɗi a cikin littafinsa ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al sai suka ce al huna an-ni'ma suka ce hannu anan ana nufin ni'ima yanzu shin hannu da ni'ima ma'anarsa daya kun ga ba daya ba to kaga anan sun yi maili sun karkatar da asalin abin da Allah yake nufi zuwa ga ba shi Allah yake nufi ba to shine malam yace minas sifati wal ahkam na daga cikin siffofin Allah da hukunce hukunce kama fa'ala ahlu ta'til kamar yadda ahlu ta'til abin da ake nufi da ta'til annufat wanda suke kore siffofin Allah minal jahaniya na daga cikin jahaniya wa ghairihim da waninsu akwai mu'tazila sannan akwai kuma asha'ira sa'annan akwai maturidiyya sannan akwai karamata su ma gulat ne daga cikin jahaniya sa'annan akwai kullabiyya nisbatu ne zuwa ga Muhammad bin Kilab dukkan wa'annan suna daga cikin wa'anda suke kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shi sa malamai na sunna suke musu raddi kamar yadda shekul islam da ɗalibansa ibn qayyim al-jawziya suke cewa innal mujassima ya abudu sanaman wal mu'attila ya abudu adama masu kamanta Allah da jiki irin na ɗan adam suna bauta wa gumaka ne su wa'anda kuma suka kore wa Allah sufofi su ne mu'abtila suna bauta wa babu saboda su mu'abtila daga jahaniya sun ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba kuma ba za ka ce yana wajen duniya ba yake kenan eh wannan babu shi kenan ko shi sa a zamanin shekul islam ibn taimiyya da ya yi munazara daga cikin manya-manyan malamansu da suke irin wannan sai suka kai shi kara wajen shugaba ba zana man ana so haɗa ka sai aka ce ai yana kamanta Allah da mutum wai ibn taimiyya na kamanta Allah da mutum sai ibn taimiyya ya ce to a haɗa musu mazauni bi ma'ana munazara ibn taymiya yazo ya kawo dalilai daga qur'ani da sunna wanda ke tabbatar da sufofin Allah shi kuma wannan sai ya zo da falsafansa wannan magana ba za ka ce yana zama ba za ka ce sai wannan shugaban sai ce ha'ula'i aba'u rabbahum ya ce wannan ma sun batar da Allah su ba su san Allah ma ba kwata kwata kaga saboda ne sun ce ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu ba ai diddani la yajtami an kishiyoyi biyu ba sa taba duwa da babu da akwai ba ya taba duwa sai dai me ɗayan biyu ko ko dai akwai ko dai me babu to daga nan ne yayi difitin din su akan wannan magana to wa'annan su ne daga cikin nau'i na jahaniya wanda suke siffanta ubangijinsu da babu wa innama kana zalika ilhadan hakan shi ma karkatarwa ne an kira shi da ilhadi li wujubil imani biha saboda wajibi ne ni da kai mai imani akan haka kamar wannan mutumin da ya zo ya samu imamu malik yana karantarwa ko imam malik yana fassara ar-rahmanu ala al-arshi stawa sai ce kaifa stawa ala arshi yaya Allah ya daidaita akan al-arshin sa imam malik kawai sai gumi ya lullaba wa kana fi yadihi rudin a hannun imam malik akwai wani dan karamin sanda haka fa bada'a yankutu bihi al-aw sai fara buga kasa da shi haka thumma rama bi udin imam malik sai ya jefar da wannan sandar fa qala al-istiwa ma'lum yace daidaituwar Allah a sama a kan sa sananne ne in an ce daidaituwa kowa ya sani ake nufi da daidaituwa sai ce walkai majhul yaya ya daidaitu? yaya ya daidaitu ba wanda sani wal imanu bihi wajib yin imani cewa Allah ya daidaitu akan sa wajibi ne saboda waye ya bada labari Allah da kansa ko wa su'alu anhu bid'a tambaya cewa yaya daidaituwar Allah yayi akan al'arshinsa kanta ma bid'a ce sai fa'amar amara sai ce dai ku fitar da wannan wannan dan bid'a ne Imam Malik ce a fitar da shi daga masallaci muhallin shaida ciki shine wajibi ne ni da kai mu yi imani saboda waye ya bada labari Allah maɗaukaki ya bada labarin haka wa bima dallat alaihi min al-ahkam da kuma abinda sunan ko siffar ta yi nuni zuwa gare ta na hukunce-hukunce wasifatin la'iƙa billahi da siffar da ta cancanci Allah maɗaukaki fa in karu shay'in min zalika mailun biha amma jiru fiha yin inkarin wani abu na sunan Allah ko na siffar Allah wato karkatarwa da aka yi aka yi da sunan Allah aka karkatar da ma'anar ko sirfar Allah aka karkatar da ma'anar wajibi ne shine ma da yake fa inkaru shay'in min zalika yin inkarin wani abu a cikin haka mailun biha ai an karkatar da ma'anar ne amma yajibu fiha akan abin da yake wajibi ni da kai mu yadda da shi Allah ya tabbatar yana da fuska sai mu ce yana da fuska ko Allah ya tabbatar yana da hannaye guda biyu sai mu tabbatar yana da ne hannaye guda biyu Allah ya tabbatar yana da digadigai sai mu tabbatar yana da digadigai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka ina fata an gane to sai yazo ya ce maka a'a abinda ake nufi da hannayen nan ai ni'imar Allah ake nufi da ladansa kaga yanzu ai an canza ma'anar ko akan abin da asali Allah ya faɗi su ne ya sa suka faɗi wannan shubha ce ta shige su suka ce idan an ce Allah yana da hannu yayi kama da ɗan adam kasantuwar an ce yana da hannu an kwatanta shi da ɗan adam saboda haka shi sa suka ce bai da shi kaga yanzu sun kore abin da Allah ya tabbatar wa kansa kaga an samu matsala kenan ko amma cewa an tabbatar wa da Allah hannu shin an tamanta hannunsa da na dan adam a'a an ce yana da hannu kamar yadda ya faɗi shikenan mu ana so mu yi imani da haka saboda ai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi ko wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin siffan mu'minai sune waɗanda suka yi imani da gaibi cewa Allah na da hannu ai gaibi ne ko ba mu sani ba ko ba mu gansa ba amma mun san cewa Allah na da hannu saboda Allah ya faɗi cewa yana da hannu amma yaya hannunsa yake ba mu san shi ba saboda ba mu ga Allah ba kuma ba za mu gan shi ba sai a ina sai a lahira ko to tun da ba mu gan shi ba dole mu yi ne imani cewa yana da shi saboda shi ya ba mu labarin yana da shi kaga wajibi ne mu gaskata haka saboda Allah baya ƙarya haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karya, kuma babu wanda Allah ya kai Allah gaskiya kamar yadda babu wanda ya kai Allah faɗin gaskiya saboda haka dole mu yadda cewa Allah na da shi saboda shi ya ba mu labarin an fahimci matsalan an fahimci matsalan ko yawa to shine malam yake cewa to wannan shine nau'i na farko na karkatar da sunan Allah ko siffar Allah الثاني biyu. an yaj'alaha dallatan ala sifatin tushabihu sifatil makhluqin mutun ya sanya siffar Allah shine ce an yaj'alaha dallatan ya sanya ta tana nuni ala sifatin akan wata siffa tushabihu sifatin makhluqin wacce take kama da siffar halittu bi ma'ana ya sanya wa siffar Allah irin siffan ɗan adam ko siffan wa'ansu halittu daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala kama fa'ala ahlu tashbihi kamar yadda masu kamanta Allah da halittu suka yi sune ne mushabbiha mumathila su ne suke cewa Allah yana magana da mu daidai da kwakwalenmu tunda Allah ya ce yana da fuska fuska irin namu Allah ya ce yana da hannu hannu irin namu kaga yanzu sai suka kamanta Allah da me da halittunsu sun kamanta Allah da halittunsa kaga wa'ancan sun zo tsarkake Allah suka kore wa Allah siffan da ya tabbatar wa kansa wa'annan kuma sun zo tabbatar wa da Allah sai suka wuce gona da iri ko sai suka tabbatar wa da Allah irin siffan dan adam wanda kuwa Allah ce wala tadribu lillahi al-amsal kada ku kamanta Allah da siffofin bayansa kada ku siffanta Allah da siffofin bayansa to yanzu kaga sun siffanta Allah da siffan bayansa mutane sune ne mumathila shi yasa Imam Ibn Abi Dawud a cikin ha'iyarsa sai ke cewa laysa bi mauludin laysa bi walidin laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbah laysa bi mauludin Allah ba haife shi ba kaga raddi gawa nasara ko da yahudawa da kuma wa da mushrikai bi walidin shi kuma ba uba bane kaga nan kuma raddi ne gawa har ila yau nasara saboda sun ce Allah sun ba shi tunan ɗako walaysa lahu shibhun sai ce babu wani abu da ya kama da Allah ta'ala al-musabbahu wanda ake tasbihi gare sa ya daukaka ya girmama a ce yayi kama da wani halitta ina fata an gane to anan su mushabbiha suna kamanta Allah da dan adam daga ciki akwai ibnu batuta wanda yayi zamani ɗaya da ibnu wanda yayi zamani bayan ibnu taymiya zamani ɗaya suka yi da ibnu taymiya amma bai haɗu da ibnu taymiya ba to ibnu batuta saboda ibnu taymiya an san shi malami ne mai zurfi a ilimi wanda duk duniya malamin da a zamanin sa duniya bata ga malami irin sa ba sai yana so ya ɓoye da ibnu taymiya sai ce ibnu taymiya shi ma ai yana kan irin aqidarsa mummuna saboda shi yana kamanta Allah ne da bayi sai ce wata rana ibnu taymiya ya hau minbari yana huduba da ya gama huduba sai karanto wannan hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito cewa inna allaha yanzilu ila samai dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir Allah yana wa saman duniya a lokacin da kashi ukun ƙarshe na dare ya kasance fa ya ƙulu halmin sa'ilin fa ina ne roƙo in basa wa halmin min fa akwai ne neman gafara in gafarta masa man yad'uni fa astajibu wa zai kira ni in amsa masa a wannan lokacin sai ce ibnu taymiya da ya karanto wannan hadisi sai ce ka nuzuli haza kamar wannan sauka da nayi sai sauka daga mimbari sai malamai suke maida masa da martani suka ce na farko dai ibnu taymiya har ya koma ga Allah bai taba hudu ba ba. kaga sanin tarihi yanzu ya amfani ko tun da yake bai taba hudu ba ba malami ne mai hudu ba kaga na ɗaya kenan na biyu suka ce ibnu taymiya an kama shi da kwana arba'in shi ibn batuta ya shigo sham a ina ya ga ibn taimiyya har ya karanto mai wannan kaga fa'idan tarihi ya tabbata ko an kama ibn taimiyya da kwana arba'in shi wannan mutumin ya shigo sham kuma ibn taimiyya daga daga prison aka kai shi makabarta dan a prison ya rasu to ta yaya ya gansa ina fata ta ne har ya faɗi wannan maganar kuma tazararsu kwana arba'in da aka kama shi shi kuma ya shigo wajen to ta ina ya gani shi ya faɗi wannan ina fata an gane to shi su yana daga cikin mumathila waɗanda suke kamanta Allah da bayinsa su abin da ya shiga wato ya shiga kwakwalwarsu shine sun ce wai duk abin da Allah ke magana da mu a kansa kwakwalwarmu za ta iya ɗauka saboda haka tunda mu za ta iya ɗauka Allah yana da fuska fuska irin ta ɗan adam ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira ko kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kalima. sifanta Allah da wannan laifi ne babba kaga an kamanta Allah da me da bayansa to su ne mushabbiha wa zalika li tashbiha malam yace saboda kamanta Allah ma'ana batilun ma'ana ce batacciya la yumkinu an tadulla alaihi nusus ba zai yiwu a ce nassi na qur'ani da hadisi ya nuni akan haka ba bal hiya dalatun ala butlanihi sai malai ce nassi na qur'ani da hadisi yana nuni akan batancin wannan maganar da musabbiha suke kamanta Allah da shi shi sa malam yace faja'luha dalatun alaihi mailun kasantuwar cewa mushabbiha sun sanya siffar Allah tana kama da na ɗan adam wanda suka yi nuni akan haka karkatarwa ne daga ma'anar sunar Allah shine mailun biha amma yajibu fiha wannan karkatar da sunan Allah ne kan abin da yake wajibi ayi imani da shi saboda haka baya kyautatuwa a kamanta Allah da bayinsa saboda siffa ce ta tawaya ina fata an gane yanzu an ce Allah yana da fuska irin fuskan dan adam kaga fuskan dan adam yana zagonyewa haka ne kana yaro sai ya canza haka ne lokacin da muke yara ai ba ka fuskoki mai gaba sannan lokacin da kake dan goma sha biyar ba ka siffan kai ba ko kaga yana canzawa idan ka zo ka kai saba'in tamanin yaya fuskan kai ke koma ya yi fulgin ko ka so ko ba ka so ba ko ka ki ko kai yadda sai fuskan ka ne sai ya ke in ka kai tamanin casa'in kuma ba ko haka fuskan ka zai ta dani to kaga idan an kamanta Allah da bayansa kaga akwai na kasa ko babu na kasa ina fata an gani. haka kuma hannunka idan ka duba hannun dan adam ai yana forming yana reforming ko za ka ga zai kai lokacin da duk zai tamuke kuma zai yi weak haka ne to kaga ya nuna kenan in aka kamanta Allah da bayansa kaga an nuna Allah na da tawaya kenan zai yi a sifanta Allah da tawaya kaga ba zai yi ba to kaga da wannan yake nuna batancin maganar su bai yi daidai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba الثالث سينا أكو أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه أكرا الله دا سونا دا الله بكرا كنسا دا شيبا كتسمية النصارى له الأب كما يندى نصارى كريستوتي كنا سكا كراوة الله أمتعين أبا شيسا wani mawaki yake cewa عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسوء قوم أماتوه فهل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه يتي أعباد المسيح لنا سؤال za mu tambayi masu bautawa annabi isa nuridu jawabahu mimman wa'ahu muna so su ba mu amsan shi daga cikin su su da suka kiyaye haka idza mata ilahu bi sunni qaumi idan an kashe Allah ko ya mutu ko idza mata ilahu bi sunni qaumi amatuhu fa hal hadha ilahu sun kashe shi shin wannan zai zama Allah tunda in Allah an kashe shi wa zai rike duniyar eh akwai wanda zai rike ta amma tuhu sun kashe shi fa hal hadha ilahu shin wannan zai zama Allah ina fata an gane an shi matsalar ko shin wannan ya cancanci ya zama Allah ta'ala Allah an ikkin nasara Allah ya girmama ya daukaka akan kago kan yadda nasara suka yi sayus'alu kulluhum amma iftarahu kowa a cikin su sai an tambaye shi akan kago ƙaryan nan da suka yi suka jingina wa Allah wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda me dalili an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي ألا يارك له لقد جئتم شيئا إدى كن زود ولا أبو بيجرما تكاد السماوات يتفطرن منه sama tana kusa da ta tsage saboda wannan kalma wata shakul abu kasa ta tsage ita ma ta rufta wata khirrul jibalu hadda duwatsu su yi rukuruku an da aulin rahmani walada saboda an ce Allah yana da ɗa wa ma yambazi lil rahmani an yattakhidha walada baya taba yiwuwa ga Allah ne rahama a ce yana da ɗa in kullu man fi samawati duk abin da ke sama illa ati rahmani abda face ranar tashin kiyama zai zo wa Allah a matsayin bawa laqad ahsahum Allah ya kidaya su wa addahum adda kuma ya kidaya adadin su daya bayan daya wa kulluhum kowanne daga ciki da wanda ke sama da wanda ke kasa atihi yawmal qiyamati farda kowanne sai ya zo ma Allah daya bayan daya to kaga a ce kuma Allah na da zai yiwu kaga ba zai yiwu ba ina ba ta an gane to kaga anan su sun ce Allah na da jingina wa Allah da ba karamin laifi bane wa tasmiyatul falasafati iyahu wa tasmiyatul falasafatu iyahu philosophers sun kira Allah da al-illatul fa'ila illar da ke samar da abu kalmar sunan da suka sawa Allah kenan wannan in ka je kana karanta littattafan philosophers to haka za ka gani shi yasa su da kansu suka ce ilmun la famu uzzaki mai kwazo mai kwakwalwa baya gane komai wala yantafi'u bihi albalid wawa da kiki baya gane komai <laughs> to ne amfanin sa to ne philosophy Shi ne taken da ake masa shin dan Allah irin wannan ilimin mutum ne dabara ya kamata ya karanta shi to kaga babu wani malami a musulunci da ya karanta philosophy sai da samu matsala a akidarsa babu shi a tarihi duk malamin da ya zauna ya kutsa wannan ilimin falsafa sai kaga ya samu matsala jahan bin safwan ai ilimin falsafa ya shiga sai da ya kwana arba'in ma tukunna yana ya zama free thinker bai yadda akwai Allah ba sai da ya gama tunanin nan sai ya ce to ba za a ce akwai Allah ba ba za a ce babu shi ba ba za a ce yana sama ba ba za a ce yana ƙasa ba ba za a ce yana gabas ba ba za a ce yana arewa ba ba za a ce yana kudu ba ba za a ce yana arewa ba ba za a ce yana cikin duniya ba ba za a ce yana wajen duniya ba to yana ina kaga babu shi Matsala filosofi kenan ina fata an gane kada mu manta Abu Hanifa ai ya shiga falsafa ko ya samu matsala ko bai samu ba mun karanta ko mun karanta imamu suyuti ma haka imamu gazali ma haka sai da ya tuba duk wani malamin da ya shiga wannan bangaren sai ya samu matsala a aqidarsa to kai kuma yau sai ka ce a kai baka da matsala shi yasa idan ka ga mutum ya shiga wannan tsuratta ya ji ya karanta ta a sakos misali yayi zurfi ka zai ka bincika sai ka ga a kowansa abubuwan da yana da alaman tambaya akan Allah wani wani profeso ne ana gaya mai girman mala'ika jibrilu cewa yana da fukafukai guda 600 nan, shi profeso ne a filosofi yana da fukafukai guda 600 sun rufe sama sai ce ya ce wannan bai dama da shi ba bai da wannan maganin ba ya ba a ce wai abu ya wuce sama to ina in yi abu ya wuce sama to me abin nan me girma abin sai kawai ya yi inkari ya ce bai yadda ba da wannan ina ba ta an gane to za ka ga irin wa'annan suna yana faruwa yaro ne aka je aka tura shi rasha je wannan karatun da ya dawo ma sai ce shi bai dama in mutum ya mutu eh, za a jefa shi wuta ba kuma bai yadda wuta za ta kone shi dan ba duk malamin da aka kawo mai mai bayani sai ce shi fa ba a kawo mai dalili ba yanzu shi yana bukata a kawo mai dalili na kwakwalwa ne bai da da nasi ba ya ba baban shi aiki sai ka yi to malamai yake <laughs> da aka gaya wa wani malami sai ce to shi kenan ba matsala mu je yana zuwa yana zuwa wajen yaron sai kwada wa yaron mali ta yawo sai yaron ya ce ah, malam in baka da hujja me yasa ka bare ni sai malam ya ce ah, ba ka ce ɗan in an kona shi da wuta ba ba zai ji zafi ba saboda ai ma da wuta aka halice shi sai ce to ai ɗan adam da yunku aka halice ka ni ma yunku ne ko kai ma yunku bai kamata idan na mare ka ji zafi ba ne haka ne sai yaro ya fara dawo hayyacinsa eh haka ne gaskiya ne to kaga yanzu ba bukatan dalili yake bukata na Qur'ani ko hadisi ba saboda da man can karantar da shi da abai baba je shi aje islamiya ba balle ya samu aqida a zuciyarsa ya san Allah da sa aka je aka jefa mai wannan shirmohi a haka ba aka aka ta warware mai to shi sa duk wanda zai kusa a wannan bangare sai kaga ya samu matsala a aqidarsa وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية ما لا ينسي دليل دي سامك فدهكا سبو دسونا ين ألا مدوككي توقيفية كامي وأكي باء سوى ألا من سونا كذا سي سيأبن ألا يبدي كذا قائدة تنبايا كو أسماء الله تعالى كو توقيفية كو لا مجال للعقل فيها كذا ينزو fa'idan haddace ka'idar kenan zai zo maka da wata misali sai ka ba a cewa Allah kaza ne sai abinda Allah ya kira kansa da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da shi saboda babu wanda ya kai Allah sanin kansa ko sannan babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ubangijinsa an fahimci matsalan to saboda haka ba za a kira Allah da wata suna ba sai sunan da Allah ya kira kansa da shi shi yasa a cikin asma'ullahi ta'ala al-husna kuka ji an kira Allah da suna al-qadim muka ce al-qadim bai daga cikin me sunan Allah saboda Allah bai kira kansa da suna ne alqadimu ba sannan akwai as-sabur ko as-sabur bai zo a Qur'ani Allah ya kira kansa da wannan ba balle a sunna saboda haka ba za a kira shi da suna ne ba as-sabur an bayyana matsalar an gane to shine malam yace فتسمية الله ta'ala بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها kiran Allah da sunan da Allah maɗaukaki bai kira kansa da shi ba karkatar da ma'anar sunan Allah ne akan abin da yake wajibi a kira Allah da shi kama anna asma malam yace kamar yadda wa'annan sunaye na Allah allati sammuha biha wanda wa'annan philosophers suka kira Allah da shi wanda ba sunan Allah bane shine allati sammuhu biha nafsuha batilatun wanda suka kira Allah da wa'annan sunayen wa'annan ɓatattu ne yunazzihu Allah ta'ala anha wato Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaftata a kira shi da wa'annan sunaye saboda bai kira kansa da shi ba shin ya kira kansa suna al'ab a Qur'ani manzo Allah ya kira shi da suna al'ab kaga bai kira shi ba sannan har Allah ya kira kansa al-fa'il al illatul fa'ila bai kira kansa da shi ba manzo Allah ya kira Allah da suna al-illatul fa'ila a'a ina fata an gane to Allah ya tsaftata ya tsarkaka a ce an siffanta shi da irin wa'annan sunayen da bai kira kansa da shi ba sa'annan kuma manzansa bai kira sa da shi ba sa'annan wannan suna a baya nuna mafi kyau ko in aka ce baba ai bai nuna mafi kyau ba ko shi ma akwai babansa kenan ko ai duk baba yana da me yana da babansa ka ga ba ne kyau wani kenan ko ka'idar na farko asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah daga baki ɗayanta mafi kyawu ne kaga al'ab uba kaga bai zama mafi kyawu ba ko tunda akwai na sama me sama da shi ko uba ya game uba ya ji wajen babansa ko ɗaya gani ya je ya ce baba ina kwana sai ja baba ya je wajen babansa kenan ko kaga kenan akwai na sama da shi to haka shi ma wancan ma akwai na ne na sama da shi kaga ba zai yiwu a siffanta Allah da ni sunan da bai yi wato maki kyawu ba an banci matsalar to wannan shine a matsala ta uku ina gani anan ya kamata a mu saboda wancan na hudin shi ma bayanin sa na da dan yawa idan Allah ya raya mu a majalisi na 19 sai mu yi bayanin sa gabaki daya ko insha Allah subhanahu wataala saboda wannan gaba ita ce kamata a ce mun kwana a arabi'a fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk